sauraro barkanmu da warhaka ka misali nake farin ciki sake kasancewa tare da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai mai da hankali ne ka cukam ga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da ke tafiya mako mai zuwa kasar Qatar inda za mu yi nazari kan kasashen da za su wakilci nahiyar Afirka da kuma kasashen da ake tsammanin za su lashe gasar baya ga ɗaiɗaikun 'yan wasan da ake ganin su ne tauraruwarsu za ta haska. fire. kamar yadda aka sani dai a ranar 20 ga watan nuwamban nan ne dai za a soma gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wacce kasar qatar za ta karbi bakuncin kasashe 32 da za su fafata a gasar za a buga wasan farko ne tsakanin kasar katar mai masaukin baki da kuma ecuador a rukunin a abu ne sananne a wannan gasar sai ake kinkisar sabbin yan wasa da ke zama abin misali a fagen ta mula kuma ba shakka a bana ma haka ake hasashen ta kasance To sai dai kafin mu nisa cikin shirin bari mu ji ta bakin Ismail Abba Tangalash mai sharhin al'amuran wasanni a Najeriya game da hasashen da suke yi akan gasar ta bana. To gaskiya ka san gasar cin kofin duniya ta sha bamban da sauran gasa da ake bugawa. Hasali ma a gasar cin kofin duniya ne ake gano 'yan wasanni da za su haskaka a nan gaba a tarihin rayuwarsu na kwallon kafa. misali idan zan baka irin su Mario Götze da kasar jamus lokacin da ya lashe mata gasar cin kofin duniya ta doke kasar argentina irin su 'yan wasa james rodriguez da kasar colombia a wancan lokaci Hassan Sars a wancan lokaci da kasar Turkiya akwai irin su Kylian Mbappe duk a gasar cin kofin duniya da aka yi a kasar Rasha yan wasannin suka tabbatar da duniya mai za su iya yi a fagen kwallon kafa irin su Messi irin su Cristiano Ronaldo da wasu yan wasanni daidai irin su Luka Modric da sauransu za su haskaka tabbas a gasar nan ta cin kofin duniya irin su Kevin De Bruyne amma abin da za a gani shine tabbas a wannan gasar ta cin kofin duniya ba za ta sha bamban da sauran gasa da ake da cin kofin duniya da suka gabata ba na kirkiran wasu sabbin 'yan wasanni da za su zo su addabi duniya. To kowane sabon abu ne ake ganin wasar ta bana za ta zo da shi? Aminu Halilu Tudun Wada marubucin wasanni ne a tarayyar Najeriya Ka kuma abin da yake cewa. To abu na farko da za mu iya cewa wannan gasa za ta zo da shi sabon yanayi shine wato kawo karshen kadami ko kuma dogon lokaci musamman ma na tsawon shekaru kusan ashirin da aka ɗebe gwarazan 'yan wasa guda biyu da duniya ta san da su suka yi shuhura tauraron su ya yi haskaka Lionel Messi da shi da Cristiano Ronaldo wanda ana ganin cewa to wannan gasa za ta zama kamar babi ne na karshe ga su waɗannan 'yan wasa inda za su zama na cewa ita ce gasarsu ta ƙarshe wanda zai haifar da sababbin 'yan wasa da ake ganin za su saka zaransu wajen gazar su waɗannan gwarazan 'yan wasa sannan idan muka duba muka tsallaka zuwa shi kansu wato tasirin wa'annan 'yan wasa wato cristiano ronaldo da shi lionel messi da kuma karim benzema bana tunanin su kuma a ƙarshen ƙarshe za su iya kafa wani tarihi na da wanda za a tuna da su a gasar cin kofin duniya wajen lashe shi idan kai duba da dan wasa cristiano ronaldo wanda a baya shi kaɗai ne tilo da yake belin ƙasarsa, wato a yanzu idan ka duba duba da zaka ga cewa kokarin sa ya baya wa muje je ga shi dan wasa da Lionel Messi duba da cewa ma bai fiye tasiri a kasarsa ba Africa To da wannan bari mu dawo nahiyar Afirka don duba wakilcin da nahiyar za ta samu a gasar ta bana inda kasashen Ghana da Senegal da Kamaru da Morocco da kuma Tunisia ne za su wakilci nahiyar duk da cewar akwai wasu manyan kasashe da suka saba wakiltar nahiyar a wannan gasa da ba su samu damar zuwa ba irin su Najeriya da Masar da Algeria. To amma sai dai masana harkar wasan kwallon kafa irin su Coach Salisu Musa Jegus na al'amarin wani kallo na daban. Ƙasar Senegal da take jagoranci za a iya cewa ita ce kan gaba saboda ita ce take da kofi na nahiyar afirka wanda aka buga sannan idan ka dubi kamaru da ghana a kasashe ne da dama sun saba halartar shi wannan wasan da maroko dukkaninsu sun saba zuwa wasan kwallon kafa na duniya babu wani bako da za a ce wannan bako ne wanda ya shiga wanda bai taɓa zuwa wasan kwallon kafa na duniya ba kuma dukkanin suna da kyakkyawan tarihi a wasannin da suke zuwa da wakilcin da suke zuwa musamman kasar senegal idan ka kalli yadda ah, ta taka rawar gani a gasar wasan kwallon kafa ah, da aka dinga yi a duniya idan muka kalli gana thomas partey ah, daga arsenal zai zama dan wasa da zai fitar da afirka kunya kuma za a je domin a kalle shi ko tawagarsu ta kasar ghana sannan idan ka kalli mamar kudus wanda ke buga ajax shi ma dan wasa ne a ghana kamar kasar kamaru akwai yan wasa kamar su gel induwa na kungiyar kwallon kafa ta hanoba akwai brian bimo wanda ke buga kungiyar kwallon kafa ta brentford na kasar ingila da kuma jerome wanda ke a frankfurt na kasar jamus to waɗannan 'yan wasa ne da za a ce za su iya takarawa kuma su fi da afirka kungiyar sannan idan ka je Maroko akwai irin su sofyan amirabat wanda yake buga a frontina akwai hakimin ziyad dan kungiyar chelsea da kuma yusuf nasri wanda dukkanin su 'yan wasa ne da suke taka rawar gani kwarai da gaske kuma waɗannan 'yan wasan za su fita nahiyar afirka kunya kwarai da gaske abin dubawa dai a nan bai wuce irin rukunin da kasashen na nahiyar afirka suka fito ba dangane irin jan aikin da ke gabansu da kuma auna karfin kowace tawaga dangane da hakan ga ismail abba tangalash to kasashen da ya da senegal da kuma kamaru da kasar ghana a da kasar tunisia da kasar morocco ina ga za su iya yin kokari a wannan gasa ta cin kofin duniya duk da cewa sun tsinci kansa a rukune rukune masu zafin gaske sai dai senegal tana rukunin a kuma za mu iya cewa tana da damar tsallaka zagaye na goma sha shida a kasa ta biyu ita ce wato kasar tunisia tunisia ta tsinci kanta a rukuni wanda za mu iya cewa yana da dan tsauri saboda ita ba kamar kasar senegal ba watakila a kasashen faransa australia da denmark a kasashe ne masu karfi a kwallon kafa musamman kasar faransa da kasar denmark amma duk da haka za mu iya cewa za ta iya samun nasara koda guda ɗaya ne a wannan rukuni eh, tare da yin canjaras koda guda ɗaya. A Morocco tana tare da kasashen Belgium, a Canada, Croatia, kowa san Belgium tana da zakakuran 'yan wasanni kusan a wannan rukuni ba kasan da take tunkaho da 'yan wasanni irin ta. Sai dai za mu iya cewa abin da kasar Morocco za ta yi tunkaho da shi shine dawowa da aka ba tsohon dan wasan ta ya jagoranci tawagar ta Atlas Lion a kuma ya dawo da wasu tsofaffin 'yan wasanni cikin tawagar da suka haɗa da Benatia da kuma Kim Ziyech cikin tawagar ta da Yunus Belhanda dukkanin sun dawo cikin tawagar ta Atlas ta kasar Morocco amma tsallaka zagaye na gaba zai yi mata wahalan gaske duba da cewa kasashen Belgium ah, da Croatia suna cikin karshen su mai kyau a yanzu haka yan tawagar ta kasar Kamaru tana tunkaho da yan wasanni irin su Sambo Anguissa na kungiyar kwallon kafa ta Napoli Vincent Abubakar jagora ne cikakke a tawagar ta Indomitable Lions ga dan wasa nan Chupo moting na kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich yana cikin karsashi mai kyau a kungiyarsa ta Bayern Munich to waɗannan yan wasanni kasar Kamaru za ta yi kokari wurin ganin ta iya amfani da damammakin da za ta samu wurin tsallakawa zagaye na gaba black stars ta kasar ghana mun ga yadda suka yi kokari wurin samun gurbi a gasar cin kofin duniya bayan sun samu nasara akan najeriya wato wasa da aka yi canja a kasar ghana da kuma wasa ɗaya da ɗaya a birnin tarayyar najeriya abuja da ya tabbatar da black stars a gasar cin kofin duniya sai dai ta shiga rukuni mai tsauri wanda za mu iya cewa zai yi wahalan gaske ghana ta iya fita daga cikin wannan rukuni akwai portugal mun san Portugal kowa ana magana yanzu idan an kana maganan ƙasa da take da cikakkun 'yan wasanni dole za ka sa ƙasar Portugal. To kafin mu karkare bari mu ji ƙasashen da ake hasashen cewar za su iya lashe gasar ta bana duk da cewar karan batta ce tsakanin matasan 'yan wasa da kuma dattawa. To amma dai ko menene ga abin da tanga lashe hasasu. Abin baya iya sauyawa idan ka duba tun 1930 da aka fara gasar cin kofin duniya duka dai kasashen da suke lashewa su ne suke ci gaba da lashewa. in ka ɗauke watakila ƙasar faransa da ta fara lashewa 1998 sai kuma ta lashewar gasar da ta gabata a ƙasar wato eh, rasha za mu iya cewa waɗannan dai ƙasashe na gasar cin kofin duniya a cikinsu za a samu ɗaya da za ta iya lashe gasar cin kofin duniya duk da 'yan wasan azores na ƙasar italiya ba su iya zuwa wannan gasa ba amma ni wannan gasa ma kai tsaye na fi kai ta watakila a tsakanin ƙasar wato eh, argentina tana da karfin da za ta iya lashe wannan gasa ana gani Messi wannan ita ce za ta zama gasa ta karshe da zai buga a kasar Argentina Brazil ta fi kowace kasa lashewa tana da 'yan wasanni manya manyan irin su Neymar Junior su Vinicius Junior ita ma za a iya sa mata rai za ta lashe sannan kuma in Sadio Mane yana da lafiya kasar Senegal za ta iya nisan gaske a wannan gasa ta cin kofin duniya saboda watakila nauyin ƙasar Senegal din zai tattare ne akan Sadio Mane kar a manta da kasa irin Belgium kullum ana magana belgium ƙasa ce da ta kasa yin kokari a gasar ta cin kofin duniya to watakila kafin irin su kevin de bruyne irin su eden hazard su lukaku su ajiye taka da ina ga a wannan karo kasar belgium din za ta iya bada mamaki masana harkokin wasan kwallon kafa na kallon gasar ta bana a matsayin ɗaya tamkar da dubu duk da cewa akwai wasu manyan 'yan wasan kwallon kafa da ake ganin cewar halartar gasar ta bana da za su yi ita ce ta ƙarshe da za su yi a fagen ta mula To da wannan ne ko muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon a madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma wakilinmu daga jihar Kano Abubakar Isa da ku. Ka misali ke cewa mu huta lafiya. thank you